القرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا كفرا والفسوق والإسيانا وجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا برهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi namu al-mutajirar rabihu wato game da bayanin lada ayyuka na kwarai da mutum ke aikatawa wato kun san mun kare darasi ne akan sha'anin azumi wato azumi abin da na ramadan shi ne muka kare in ba kumanci ba to darasin mu a yau wato sawabu man a haya lailatai al'idaini ladar da ake ba mutumin da ya raya dare biyu na sallar idi karama da sallar idi babba wanda Allah ya wa muwafaka da sallar idi karama Allah ya taimakai da daddare daren sallah gobe sallah yau da daddare Allah ya taimaka ya yi ibada sosai ciki haka nan sallah babba to ladar da za a bashi ita ce darasin mu yanzu Daurani ya fitar da hadisi da sanadi ne an Ubada bin Samiti radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala haqiqa manzo Allah ya ce man aya lailatul qadri lailatul fidri duk wanda ya raya daren sallah karama da ibada yayi ta ibada yayi sallah yana istighfari yana tuba yana ta ayyukan alheri walailatul alha da kuma daren sallar layya wanda ya raya daren sallar layya shi kuma lamya ya mutu zuciya ta ba ta mutuwa lamya mutu zuciya ta ba ta mutuwa wato ma yau mata mutul kulubu ranar da zukata ke mutuwa duk wanda Allah ya masa mawafaka ya samu dama ya raya waɗanga dare ya yi ibada ciki to ya Allah ya so lokacin da zukatan mutane ka mutuwa zuciya ta ba ta mutuwa kamar irin halin da muke yanzu kun ga zukata suna mutuwa sosai sai ka ga mutane ba su da kwaɗayen aikata aikin alheri amma suna da kwaɗayen aikata ayyuka waɗanda ba su dace ba to idan mutum Allah ya taimakai ya yi ƙoƙari ya raya wannan dare guda biyu to in Allah ya so lokacin da zukata ka rauni na shi ba su rauni in Allah ya so wa nabi umama radiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam qal abi umama ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kama lailata idain wanda ya tsayi daren sallah idi idi karama da sallah idi babba ya tsaye ta sallah da daren nan muhtasiban yana mai bidan lada ga Allah to lam Buhu ma ta mutu kulubu zuciya ta ba ta mutuwa a ranar da zukata suke mutuwa rawahu rawahu ibn majah min dariqi baqiya ibn majah ya rawaito wannan hadisi ta hanyar baqiya ibn walid wa huwa mudallisun amma shi baqiya yana da wata illa da aka ce mata dalisi ga ruwaya wa baqiyatu rijalihi siqatun sauran masu ruwaya hadisin duk amintattuna wa kharraja abul qasim al-azbuhani abul qasim al-azbuhani ya fitar da hadisi fi kitab at-targhib wa tarhib cikin littafin at-tarhib wa at-targhib wa tarhib bai sanadi da sanadi ne an ma'ad ibn jabal radiyallahu anhu da sanadi ne daga ma'ad ibn jabal radiyallahu anhu kal ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man ahaya allayali la khamsi duk wanda ya raya darere guda biyar wajaballahu aljanna aljannata wajaba gare shi darere guda biyar duk wanda Allah ya yi muwafaka ya raya su to aljannata wajaba gare shi wajaballahu aljanna at-tarwiya daren tara ga wata ya an ce gobe za a fita arfa to daren nan mutum ya raya shi wa lailata arfa da daren arfa kuma yan an ce gobe za a hita da kuma daren arfa wa lailata nahari da daren sallah karama ranar tarwiya kun san ranar takwas ga wata ranar arfa kun san ranar tara ga wata to dare ransu lailata nahari da daren sallah babba walailatul fiɗi da daren sallah karama walailatul nisfi min sha'ban da daren da watan sha'ban ya raba biyu wanda kun san mun yi darasi dai mun faɗi abubuwa da yawa da hadisai sun ka faɗa game da watan sha'ban a lokacin da muka kawo ga darasi a waje ne to Allah ka taimaka ya mana waɗanga wurare da hadisan nan suka so a yawaita ibada Allah kai mana muwafaqa mu yawaita ibada cikin waɗannan lokuta to sai sawabu la kafi. ladar da ake ba mai kafi. abinda aka ce mai kafi? mutum ya ɗauki wani lokaci da ya ma kai ne ya to ya zanna masallaci ya kashe waya ta banda karatun littafi sai karatun qur'ani sai karatun sai janta zuwa shi ɗaya da yi yayye sai shi addu'a shi aka ce mai kafi ga mazhaban malikiya kafi. dole ne ya zama ya kai kwana guda cikakki in mutum ya shiga da asuba ya ƙare gobe da asuba ga mazaba malikiya amma ga wasu mazabobi kana iya cewa zan yi itikafi da ƙarfe tara na sahi zuwa ƙarfe goma kana iya cewa zan yi itikafi da ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma idan ƙarfe goma ta yi ka gama ita kazan ka sai ka hito dama dai zama masallaci a ita ibada shi aka ce mai itikafi to amma ga maza ma malikiya dole sai ya kai kwana guda cikakken kwana dare da yini sannan zan itikafi amma kun gani ga na mazabobi yana da sauki yanzu ga aikin hajji ko umra wani zai hita gida ne da sahi da sallah asuba sai ya gaya ma Allah ya yi niyyar zai yi tikafi zuwa azuwa to sai ya shiga a yi sallah asuba da shi ya ci gaba da itikafi ne bai hitowa sai zuwa azuwa in ya ji boli ko ya ji yawa zai na cin abinci sai ya hito to ya yi itikafi to akwai alheri ga itikafi kwarai zauna masallaci ko dai itikafin minti goma kai ka ka ja abubuwa na alheri da yawa zuwa gare ka Wa ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد Abbas ya عباس daga annabi man masha fi hajati akhihi wanda yayi tahiya wajen bukatar dan uwa ne wato dan eh, uwanka adda lalura babu kuma da zai iya yi ya kai gare ta amma yana bukatar wanda zai taimaka mai ya kai shi wurin da zai samu bukatar sai kai ku kana da hulɗa da wanda bukata take sai ka ce mai ya taho kutai ka yi tahiya da kai da shi hakunka kai inda bukata ce ta biya to wanda ya yi haka nan kana kairan lahu mene ya takabi ashirin sinini ya samu lada wadda ta yi lada ya takabi shekara goma wa mana ita kafa yau man wanda ya yi takabi yini guda ya shiga da sayi zuwa marici irtiga a wajen Allah don bai ɗaya da Allah azza wa jalla ja'ala Allah bainahu wa bainan nari talata hanadika Allah zai sanya rami wato babba tsakani ne da wuta guda rami uku in ha wuta ta ƙetar guda to ba ta iya ƙetare na biyu Yan ba koma hasa ta an kai balle ta kai ga uku ta ketare ta kai gare shi an ba shi babbar kariya game da abin nan a shiga wuta E, ta kafin yini guda ba na kwana guda ba yini guda kun akwai alheri kwarai ga ita kafi duk lokacin da ka ga kana da jikinka ya nauyi babu laihi ka ɗaukar makaka alkawari yau baka zuwa ko ina ka dibar da baka da ayyuka waje da yawa wannan ranar da baka da ayyuka waje da yawa sai ka sa ta itikafi tun da asuba da ka shigo masallaci kana nan boli ɗaya ka hishe ka ka kashe wayar karan nan babu magana don mai itikafi bai hira to za a baka lada wadda ta kai ta kare ka daga wuta abin nan salasa hanadik kullu khandakin abu adamin ma bainar hafiqaini kowane rami nisa nai ya yi nisan daga inda rana ka hitowa zuwa inda ta kawa kun ga dai wuta dai ba ta iya ma dai duwa da ta yi saboda ya ce kafin yini guda tun da ladar da za a baka ta wuce duniya girman harkon duniya da ƙarshenta hasa uku rawahu a dabrani wa hakim dabrani da hakim suka rawaito shi wa ƙala sahihul isnad kuma abin nan a hakimu ya mani ita kafa asharan fi ramadana kana kana ka hajjataini wa umrataini wanda ya ita kafin kwana goma na Ramadana. saboda bidayyar da Allah an ba shi lada kamar wanda ya hajji biyu da umra guda biyu to matsalar da ake samu ga itikafin da ake ta yanzu kun ga masu itikafi mai yawa ba su bincika da aka yi itikafi mutum na yi itikafi yana ta hira ta yi wani har da shan kiɗi kuma cikin masallaci ake in za ka yi itikafi kashe waya ka kai ba a wata magana in ba ta zikirin Allah ba ita ɗaya aka yi wasu malamai sun ce ma har da karatun littafin mitsewa ba a yi amma wasu malamai sun ce ai su ma zikirin Allah ne to kun ga inda aka jaye ya ko littafin fitihu ba a su mutum ya karanta sai dai ƙur'ani da hadisi to ina magana a hira waya da kiran waya ƙunga abin yana da yana da buƙatar mutum ya san abin da zai yi akwai buƙatar mutum ya san ibada da zai yi lokacin da zai shige ta matasa da yawa suna shiga itikafi amma wanda aka yi ne abba sani shi yasa ladaga da aka samu ta itikafi ba su samun ta duka su don ba su san wanda aka yi ba kamata ya kowa da shiga itikafi ya yi bincike ya gane wanda aka yi ya yi gwargwadon iko ne ba dole sai kaya kwana goma duka ba tun da kaji wanda ya kwana yini guda ɗaya kaji ladar da za a bashi to kai wanda kaka yawa in kana yin goma ɗin ka yi ranar sallah in ka hita da sayi ka tema masallacin idi an kawai sallah sannan ka tau gidanka to sai wannan babe nan ya ƙari babe ya ci kashi sai sawabu man kama ramadana wa atba'ahu bi sittin min shawwal ladar da ake ba wanda ya azumin ramadana kuma da ya ƙare azumin ramadana sai ya biyo shi baya da azumin kwana shidda na shawwal wanda aka ce ba sittin shawwal din ga da kuka ga ana ta ƙoƙari ana yi yanzu alherin su adda yawa shi yasa kun ga gashe dan ya samu ya haya ta ya shigo da su suna cewa ai ba ai ba ai ai bai dace ai ba alherin da a cikin su duk wanda ya kama alherin nan da a cikin su kamin watan nan ya kare Allah dai ya san abin da zai samu duk abin da kun ga jama'an ambata nan wato akwai abin da ya hishi wanda ba ambata ba to shi yasa shi dan ka kokari ya hana wannan a sitta shawal. yana gaya wa mutane cewa ai sitta shawal, ba dole bane ai wane ya ce kaza ai wane ya ce kaza in matsala ta daga ta shahara idan ta zo daga bakin mai gida sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya saba mai in dai mutunna to ba a saurare ne. wanda ya saba ma annabi in dai magana ta inganta daga annabi to duk wanda ya saba wa annabi ba a saurare ne ga annabi ake komawa yushaku an tanzila alaikum jibalu minas sama an yi kusa a sauko muku ruwan duwatsu daga sama aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala abubakarin wa umar yace an yi kusa a yi ruwan bala'i na duwatsu daga sama su haɗo muku duk mutu saboda ina ce muku Manzo, Allah ya ce ku kokora ce mai abubakar da umar sun ce in annabi na cewa ba a ma in annabi ya ce in abubakar ya yi wata magana in ba ta karfafa ga da annabi ya faɗa ba a ko an kashe annabi ya ce ta abubakar aka fara faɗi sai a wadata ta annabi ta shaye ta amma ba a faɗin magana annabi sai ka kawo magana wani mutum don ka shaye magana annabi da ita annabi shi an mai gida gidan nashi ne abin da ya faɗi shi ne shi an ka ce ma wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi sima ma nuzila ilaihe mun saukar da ƙur'ani gare ka don kawa mutane bayanin abin da aka sauka musu shi ɗaya na adda wannan damat saboda haka ba a jan magana wani don a soke ta annabi amma ana jan magana annabi don a soke ta wani Allah ya ƙara mana ganewa an abi ayyuba ansari radiyallahu anhu ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika manzo Allah ya ce man sama ramadana wanda ya azumin wata ramadana kun ga duka mu mai azumin wata ramadana kuma ya kare mun shi ya kare to wanda ya azumin ramadana summa summa tabahu sittan min shawwal sannan ya biyo shi baya da azumi shidda na wata shawal. kana ka siya mai dahari ya zama ya samu lada kama wanda ya azumin shekara guda gaba ɗai ya samu lada kama wanda ya azumin shekara guda gaba ɗai azumin shekara guda gaba ɗai ko kun ga ba karamar ibada ba ce to azumin sitta shawala ya ba da wannan lada saboda haka kowannen ku yi yanzu sitta shawala ba su ƙare ba yau sha takwas ga wata kun ga har yanzu akwai kwana goma sha ɗaya ko sha biyu to ku yi ƙoƙari gwargwadon wanda kuka ya kowa ya yi ƙoƙari ya yi lokaci na wanda ibada ita ce abin da Allah ka so kuma ita ta yi kaɗan ga jama'a to a yi ƙoƙari a ta mai ita don ya bada abin da aka so kuma wannan hadisi hadisin sahihun rawahu muslim hadisi ne sahihi sahihu muslim ya rawaito shi wa alaikum assalam eh ba a son a tsaya ai duk aiki na alheri in ka fara ba a son kai wargi dan Allah ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa saboda haka duk aiki na alheri in ka fara so akai kai gaggawa ka gama amma wannan bai hana ka yi waraka ka iyawa don ba ramadana ba ne shi ajere kana iya eh, rar da ka samu dama ka ɗauka rar da baka samu dama ba ka ajiye haka tsari sannan aka cikin watan shawwal a gama shi cikin wanga wata da muke watan shawarar watan sallah karama son aka yi a gama azumin nan ciki don haka mutum zai yi gwargwadon wanda ya ka iyawa mutum na iya kamar yanzu da akwai zahi mutum na iya ba kai ne hanya mai sauki in ka ɗauki azumi yau in ba ka yi jiya ba in ka ɗauka yau ba ka jin wahala amma in ka yi jiya ciki ya kwana ya yi da yunwa in ka ɗauka yau kana jin yunwa to mutum na iya diba makai ne abin da ya sauki gare ka ɗauka yau sai ka kwana biyu kana cin abincin ka kana ƙoshi rana ta uku sai ka koma ɗauka ko da ka gama baka ji wahala ba amma abin da ya sa ku ganin watan ramadana azumi ne na da wahala kullum kullum na jiya ciki bai ƙoshi ba ya yi da yawa yau ya koma yini da ita dole ne a ji wahala to mutum zai diba gwargwadon daiwa da ya kai Allah akalli dai mutum ya ga cewa dai ya yi azumin wanda duk ya yi sauƙi gare shi ya gade cewa ya yi azumin duk wanda ya yi sauƙi gare shi ku kula da shi ibada ce wanda an muhimmiya lokaci na maka ciki wanda Allah ka buƙatar ibada don masu ibada ba su da yawa gare shi yanzu wa an saubana radiyallahu an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal saubana ya ce maza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ja'ala Allahu al-hasanata bi ashri amsalha Allah ya sanya lada guda alunka ta sau goma fashaharun bi a shurin. ya sanya wata guda alunka lada ta yi lada azumin ramadana na wata guda alunka lada ta yi sau goma wato ya zama ya yi daidai da azumin wata goma wasu tata yamin azumin shi shidda shi kuma ba da fidir bayan an ci abinci an gama sallah tamamu sana cikin shekara ne kaga mutum ya yi alhassan na bi ashir amsali ha mutum ya yi azumin ramadana wata guda wata an ba shi ladar wata goma saura wata biyu ya yi azumi shidda cikinsu duk guda yana da ladar goma kwana shidda goma so shidda shi kenan ya cika shekara guda kun ga alherin duk da aka so a kama ya kama shi na sa’i wa lafazu lahu wa ibn majah wa ibn khuzaimah wa ibn habban wa bi riwayatin lin sa’i wa ibn siyamu shahar ramadana bi ashirin, ashirin, azumin wata ramadana daidai yake da azumin wata goma wasu yamu sitte ayyamin sittati ayyamin azumi ne shidda bi shahrayn daidai yake da lada wata biyu wazalika siyamu sana wannan azumin shekara guda kenan addahar saboda kun ga ana so kowanne mutum ya yi ƙoƙari gwargwadon wanda ya ka iya kakku bari watan ga ya wuce kakku bari ya wuce ba tare da kun shiga kun samu naku rabo ba al hadisu sahihun akhrajahu an fi as-sunan al-kubra wa ibn majah wa sahu ash-shaykh al-albani fi sahih al-jami' wa kharraja at-tabarani bi isnadi tabarani ya fitar da hadisi da isnadi ne annabi ne umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man sama ramadana wanda ya azumin ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal ya biyo shi baya da azumi shidda na shawwal kharaja min dhurubihi ka yawma waladatu ummuhu ya hita daga gurbi ne kamar ranar da uwa ta tahe shi duk wanda ya azumin ramadana wata guda ya kare Allah ya mai muwafaka ya samu dama ya yi azumi sittan shawwal an gafarta mai dukkan gurbi ne kamar ranar da uwa ta yi shi har da bashin da aka biya sai Allah ya biya har da zaluncin da ya Allah ya biya don wanda uwa ta ta yawa yau babu babi ne ba shi to an ce haka nan yake shi ma wanda duk uwa ta ta yayi shi yau bai ci amana ta bai ci amana kowa ba bai da zunubin kowa duniya da lahira to wanda ya azumin ramadana ya kare ya dawo ya azumin sittu shawwal ya kare to haka yake duk zunubi ne an goge sai da ya fara sabon gina ta zunubin kuma tunda mutum na ba bari aka yi ba saboda haka wanda da ya san bai ta shawwal ba yanzu ya kokari yi don samun wannan alheri zai tuna gara kuka ji babu abin da ka kawo ta sai zunubi to mu mai ibada mu roƙe shi rangwame ya rangwanta mana ya gusar da hikinin nan ya gusar da hikincin nan ya taimake mu kwanta lahiya mu tashi lahiya babu ya kare daga nan sai sawabu man sama yau ma'arafa sai ladar da ake ba wanda ya ɗauki azumi ranar arfa wanda ya ɗauki azumi ranar arfa akwai alheri shi azumin ranar arfa wanda bai ta hajji ba shi yi ne azumin ranar arfa wanda bai ta hajji ba kaka gawa an ce maka baka te ba in dai ga lada na akwai ayyukan da zaka wani ya ta hajji amma in ka tsare waɗanda abubuwa kana yi wuce shi da lada don wani bai yi karatun da yaka gane wadda aka abubuwan ba fasa ɗaya ka yana sawa hmm. saboda kakka gawa an barka ba tsere maka ba kakka gawa an tsere ma ba tsere maka ba ka yi ka bincika ka ji abubuwan da aka so a yi cikin wannan lokaci kai ma ka yi ana rikata da radiyallahu anhu kala sayila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yau an yau mai arafa an wa manzon Allah tambaya game da azumin ranar arafa kala yace yukaffiru sanatul madiya wal baqiya yace azumin azumin ranar arafa zunubin shekara biyu ka gogewa yana karkarewa zunubi abin nan ya kafiru sanata almadiya shekara wadda ta wuce duk zunubin ta ya karkare shi Sabon da mutum ya yi can walbaƙiya shekarar ga ta biyu da ake cikinta duk zunubin da an kai kuma an karkare shi kun ga shekara biyu kenan watan azumin abin nan ranar arfa azumin rana guda saboda haka ko akwai zahi kakku bari ko akwai zahi kakku bari ku daure azumin ramadana adda waya amma waɗanda da yake rana guda ta duk kayi yau na za ka sha wahala gobe ka gama shi ke Allah ya gafarta mana ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe rawahu wannan hadisi rawahu muslim wa tirmidhi muslim ya rawaito wannan hadisi da tirmidhi al hadisu sahihun akhrajahu muslim hadisi ya inganta musulun ya fitar da shi illa annahu qala sai dai tirmidhi cewa yayi yau yawmi arafa azumin ranar arafa inni ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati ba'daha wa sanata allati qablaha ni ina zato ga Allah azumin rana arfa ya goge zunubin shekarar da an gabani ne da shekarar da abaya ne shekara biyu kenan wannan ita ce ruwaya tirmidhi wa an sahal bin muhammad bin sa'ad radiyallahu anhu Kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man sama yawma arafa wanda ya azumi ranar arafa gobe da lahu zambun zambu ta yi an gafarta mai zunubin shekara biyu mata ta bai aini jere idan dai Allah ya taimake ka yi azumin nan ko da azumin da ka yi baka tsare wasu abubuwa ba dai ka samu wasu abubuwa ciki ko bai karkare ma azumin shekara biyu ba yana karkare ma na guda duk kukurakuran da an kai ciki ne to duk abin da za ka yi rana guda a karkare ma eh, zunubin shekara guda bai kamata ka yi wasa da shi ba wa alaikum assalam ana so a azance su abin da wani وعن ابن وانا حديثي رواه ابو يعلى ورجاله رجال صحيح ابو Abu ya ala ya rawaito shi masu riwaya tai masu riwaya bukhari ne suka rawaito shi da haka yace al hadisu sahihu akhrajahu abu ya ala? hadisi ingantacce na abu ya ala ya fitar da shi wa an sa'id ibn jubair radiyallahu anhu qala sa'ala rajulun abdullahi bin umar wani mutum ya tambayi abdullahi bin umar radiyallahu anhu wa? an saumi yawon arafa game da dauka azumin ranar arafa qala kunna wa nahnu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'ud abinna na'udu lahu bi saumi sanataini mu zamanin annabi mun kasance muna kira yashi shi azumin daidai da azumin shekara biyu daidai da azumin shekara biyu muka kidan yashi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu dawrani bi isnadin hasan dawrani ya rawaito wannan hadisi da isnadi mai kyau al hadisu hasanul lagayi an abi سعيد الخدري khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يأتي من سام يوم عرفة وان دي أزم رانا عرفة غفر له sanatun amamahu wa sanatun khalfahu an gafarta mai shekara biyu shekara guda da an gabane mai zuwa da shekara guda wa gada ta wuce gabani ne shekara biyu wa man sama yawma ashura wanda ya azumi ranar ashura wato ranar goma a ranar goma ga watan watan daya gobe da lahu sanata an gafarta mai zunubin shekara guda rawahu tabrani bi sanadin hasan tabrani ya rawaito shi da sanadi mai kyau wa an masarokin radiyallahu anhu malam masruq radiyallahu anhu annahu dakhala ala aisha malam masaruko ya shigo wajen uwar gida ne aisha domin bawan tana wanda ta yanta don ya gaishe ta yau ma'arafa ranar arafa wa qala sai sai ce ku bani ruwa in sha fa aisha sai aisha ta ce ya gulam asala. asalan ce ma wani bawa ba shi ruwan zuma ya sha ya asalan sun maƙala sannan ta ce wa ma'anta ya masarukun da sa'imin masaruku kai ba mai azumi kake ba yau ranar arba ba kai azumi masaruku ƙalala yace ban yi azumi ba inni Habu an yakuna yawmal adha abin da yasa ban dauke azumi ba ban samu tabbas ranar tara ga wata ba ina jin tsoron ya zama ranar sallah wato ranar sallah ne goma ga wata wa kala aisha sai aisha ta ce laisa zalika to ba ranar goma ga wata bane innama arafatu yawma yawma yu'rafu aminna yawma yu'arrifu al-imam ranar da imama ke ta'arifi ranar nan ne a ranar arfa wa na nahari ranar da ake yanke layya man imam ita ko ranar imama ce awa ma mai ta ya masaruku malam masaruku halan baka jiya ba anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana ya adiluhu bi alfi amin manzo Allah ya kasance yana kwatanta shi da azumin shekara dubu ba ka da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya adilu bi arfi amin manzo Allah ya kasance yana kida ya shi da azumin shekara dubu yana kamanta shi da azumin shekara dubu ba ka da labari kun ga wannan duka ƙarin falala ne azumin shekara dubu kaya azumi shekara dubu aiko kaja kaya rawahu tabrani wal bayhaqi bi isnadin la ba'sa bi wa bi riwayatin la bayhaqi qalat aisha ta ce cikin wata riwaya ta bayhaqi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzo Allah ya kasance yana cewa siyamu yawma arfa ka siyamu alf alf azumin ranar arfa kamar azumin wato dubu yake ka siyami alf azumin wato alfi yawmin ba alfi yawmin wato azumi ne dubu kun ga akwai alheri gare shi da yawa saboda haka kowannen ku ya yi kokari kai ya ga bai samu zuwa makka ba ko baka tai ba ba a barka baya ba inda ka kula ko baka tai ba ba a barka baya ba kakka bari a tsere maka ya tsere maka wani wuri kai ku kai kokari wani wuri ka kama rayuwa ce kowa kai ne yana yakawa faɗa idan ka yi faɗan ka kama kujerar makka baka samu ba yi ƙoƙari ka kama ladar kujerar makka ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka da siffofinka maɗaukaka ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma wa'inda ka kaddara da zuwa hajji cikinmu ka kai su lahiya ka dawo da su lahiya ka ba su hajji mabururi Wayanda baka ƙaddara ta su ba Allah ka azirta su azumin ranar arfa ka taimaka musu ya azumin ranar arfa kuma ka taimaka musu tsayi daren sallah a abin nan layya kun shi muka fara magana darasin mana shi muka fara magana lada sai ta Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana tsoronka da ibada ka da akhlasi ka shirya maka shirya mana ɗaya da zuriya ka zaunar da wannan gari namu da ƙauyuka ne lahiya ka zaunar da wannan jiha ta mu lahiya fitina wadda mun ka jiya da wadda mun jiya ba ka taimaka mana Allah kai mana maganinta laihin muna ba laihin ka ba Allah ka gafarta mana duk fitina wadda mun ka gani da wadda mu gani ba da wadda muka jiya da wadda bamu jiya ba Allah laihin muna Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gusar da fitinan nan Allah ka gusar da fitinan nan duk wani mugu da ya shigo mana Allah ka mai sai mutunan kwarai Allah ka mai sai mutunan kwarai ka raba shi da mugunta ka kare mu daga sharrin kowa da kowa kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri ita sunna ta shi wanda ya ce maka shi azumin kwana takwas shi a sunna ta shi bai azumi rana arfa eh wanda annan gida shi ka azumin rana arfa kokari na akai a daidaita kowa ka a tsere mai daidaitawa na akai kowa ka a tsere mai to sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا, إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاسيا ولا عاسية إلا أصمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلاته ولا عيبا إلا سترته ولا عصيرا إلا يسرت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قدائها بسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم حفظه وحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله